الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو من رانر أصبر شا هدو شا بيار جماعة من كي شا بيار ما شاء الله تبارك الله يا شا بيار قوة رمضان ألف دريه ثلاثين دا 38 هجرية goma ga watan shida dubu biyu da sha bakwai biladiya muna ƙara jaddada sallama ta addinin musulunci gare mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan zama na sha biyar a tafsirin suratu al-anfal a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun da yake kan titin afalla a garin agege jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya. Idan ba manta ba jiya mun tike a tafsirin aya ta talatin da ɗaya mun ƙarasa. Insha Allah wai za mu tashi aya ta talatin da biyu a kan darasi na bakwai, zama na goma sha biyar. Bismillah wa iz ah, wa iz Allahumma. أعوذ بالله من الشيطان وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا al-imam ibn jarir at-tabari ya rawaito ta hanyar sa'id ibn jubair Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ranar yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa an kashe wa'yansu daga cikin mutanen maka kisan da ake kira sabran alqatlus sabr shine a kama mutum a ɗaure shi a kashe shi a hana shi motsawa wani nau'i ne na ukuba ta kisa wadda aka santa tun tale-tale tun da to wa'anda aka yi wa cikin wa'anda aka yi wannan alqatl sabr din akwai uqbatu ibn abi mu'ayd akwai tu'aymatu ibn adi akwai an-nadr ibn al-harith to a al-miqdad Allah ya ƙara yadda a gare shi kafin ya musulunta sun tattauna tattaunawa sirri da shi annadar ibnu ko kuma al-miqdad ibnu al-aswad shine wanda ya kama nadar ibnu al-harith wanda annadar ibnu al-harith din mun faɗa cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka matsanta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka tsananta masa kuma ga ƙayar gaba za mu zo akan bayani a kansa. to bayan ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi umarni da a kashe shi to sai shi al-miqdad yake ganin cewa ai wannan ne na kama shi da za a bar shi ya zama bawana sai ce ya ha hadha asiri sai manzo Allah sallallahu alaihi wa innahu kana yaqulu fi kitabillahi ma yaqulu ai ma ya kasance yana faɗar maganganu marasa kyau da marasa da rashin daɗi game da abin da shafi littafin Allah to sai Allah ya saukar da wannan aya domin ta faɗa abin da yake cewa shine aya take cewa Allah yana cewa wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu na alqur'ani qalu sai su ce qad sami'na eh mun ji wannan aya ce law nasha'u laqulna mithla hadha inda mun ga dama mu ma za mu iya ƙirƙiro ƙur'ani irin wannan in haza illa asatirul awwalin wannan ai kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wannan shine abin da suke cewa malamai masu tafsiri suka ce shi annazar ibn al-harith din lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa hira al-hira wani gari ne daga cikin garuruwan sham siriya a yanzu domin kasuwanci to a tafi a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa sai ya je ya siyo littafi na tatsuniyoyin kalila wa dimna irin tatsuniyoyi ne na giza da koki kamar mu yanzu muke cewa tatsuniyoyin giza da koki su kuma can a ce kalila ce wa dimna to ya iya karatu yana da gata a cikin makka idan aka zauna sai ya dinga karanta mutane wannan tatsuniyoyi. da labarai wanda kuma ita rai tana son zuciya tana son mutum wato tana son a dinga bata labarai in ana karanta maka an taɓa yin wani sarki a wani gari mai kaza wanda ya taɓa yin kaza gashi dai ka san ƙarya ne amma sai ka dinga son ka ci gaba da sauraro to sai mutane suke taruwa a gabansa sai yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama izgili da wannan karatun da yake yi ya dinga karanta musu wannan tatsuniyoyin yana ganin cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tatsuniyoyi ya zo da su wanda wannan yana nuna duka larabawan maka sun yadda cewa abinda manzo Allah sama ya zo da shi yana yin tasiri a cikin zuci sai dai kawai a tunaninsu daidai yake da tatsuniya an an ce tatsuniya jam'i ne na ustura asatir jam'i ne na ustura ustura kuma shine labarin ƙanzan kurege wanda a ciki yake ɗauke da mutum sama da ɗaya wanda galibi ake rawaito matsala da kuma yadda ake warware matsala a cikin labaran wanda mu ma mun gaza cin iyaye da kakanni a Hausa muna da tatsuniyoyi waɗanda ba a san daga inda suka zo ba tatsuniyar janniya jannati kishiyar uwa ba uwa ba ce, tatsuniyar fifi lo mai gari ya faɗi tatsuniyar dodo dodo ba ni ce zubaina ba zubaina tana son dutsen karin budi da ta yi dariya madara ce take zuba da ta yi murmushi nono ne yake zuba ya ce huce yata ba da ke nake ba akwai wanda bai sanar tatsuniyoyin ba tatsuniyar sakko icen maraya sakko icen kosai ƙasa dai icen maraya ƙasa dai icen kosai kaga ana wannan tatsuniyar har yanzu in kana ji balle in aka zo ana baka labarin lahab da dodanniyar bishiya ko kuma aka ɗauko uwa uba magana jari ce ko ruwan bagaja ko tatsuniyar ruwan bagaja kusa akwai littafi ruwan bagaja na zarge ɗan muhammad da himma da ɗan shehu akwai kuma tatsuniyar ruwan bagaja kogi kogi ko kai ne ruwan bagaja domin kirgi aka aiko ni in wanke in wanke a ruwan bagaja akwai ruwayar 'yan sakwata akwai ruwayar hausawa <laughs> rama ya mun ya ba wani a ruwa zabato to wannan su ne al'asatir to su kuma abin da ya ba su mamaki tun a ayoyin maka suka fara jin abubuwa baki ba su taɓa sanin labarin fir'auna ba tunda ba su je misira ba saboda kafin ka je misira daga jaziratul arabiya sai ka tsallake ruwa su kuma mutane ne matsorata ba wani abu na kasuwanci da yake kai su misira to amma tun daga farko farko ku duba suratul fajri ina ga alaramma ba sai ka ja ba dan mi sauri Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ko kuma jadi in baka ba kai ko me za ka yi aha to wannan gwanda adun ba su da nisa da mutanen makka domin tsakaninsu da su kawai hanyar jodan za'i to sun san sun san labarinsu tunda suna hucewa in za su je sham za su je kasuwancinsu na'am to iran zatil imad allati نعم وثمود Na'am. wancan in za su yaman nan kuma samud su kuma in za su sham suna wuce su a ula inda ake kiransa mada'in salih kuma har yanzu garin samudawan yana nan kuma babu abin da ya canja a tsarin da yake a wancan lokacin za ka yi mamaki in ka ga ƙudurar Allah in ka je garin Samuda ni na taɓa zuwa na gani har cikin gidajen na shiga na gani alhamdulillah lokacin da na tafi ban san cewa ba kyau zuwa ba sai na gode wa Allah sai da na je na gani sannan na san ashe ba kyau da ba zan zo ba ku labari amma ta haka wasu malaman suna ganin domin tabbatar da tarihi da kuma wa'azantarwa ya halatta ga wasu mutanen su ji amma dai maza da ya zo wucewa da gudu ya huce ya lullube fuskarsa muqanna'an suka ce ce ya za in tsaya a garin da Allah ya fushi da su to samud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad to labarai suke ta ji ta a kawo wannan a kawo wancan yau a bada labarin ashabul qarya gobe a bada labarin daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan jiba a bada labarin masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain wata ran a bada labarin ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun wata an bada labarin ashabul jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin to kuma rai yana son wannan labaran sannan kuma aka bada labarin suratu yusuf musamman lokacin da aka takura wa manzon Allah sallallahu alaihi a Makka lokacin da aka ɗaure su suka shekara uku a cikin Shi'ibu Abi Talib da suka fito daga Shi'ibu Abi Talib kuma sa'an nan matarsa ta mutu baffansa ya mutu ya yi hijira zuwa baifa aka koro shi ya dawo to bayan dawo Allah ya sauka mai da suratu hud ya sauka mai da suratu yusuf kaga suratu hud ta kunshi tarihin annaba tun da kan annabi nuhu haka aka yi ta tahowa aka yi ta da labari sannan aga manzo Allah sana ya tsaya daidaita akan abin da aka umarce shi ana gama saukar da ita kan biyuta da suratu yusuf gaba ɗaya ta ɗauke labarin annabi yusuf su kuma ba su taɓa sanin annabi yusuf ba to haka yake cewa ai wannan irin tatsuniyoyin nan ne kusan ana tatsuniya har kuka ake ai ta kuka watan ana ba da labari yanzu kana karanta Iliya ɗan mai karfi baban falali sai dubu ta taru in ka ji dodon nan wargaji da gogaji sai kai ta ganin wai kamar an taɓa yin abin ko kamar ko ba a yi ba ne to sai suka ce wannan duka irin wannan asatir din ne asatirul awwalin kuma ma tuntuni suke faɗa masa Allah ya faɗa cikin suratul an a cikin suratul furqan wa qalu asatirul awwalin to wani lokacin kuma an ce shi nadar ibn al-harith din da shi da abdullahi ibn khatar sun tsallaka sun je yaman sun siyo bayi mata ku kuyangi zabiyoyi waɗanda suka iya kiɗa sai manzo Allah ya fara qur'ani sai su kirawo masu waka sai su fara waka sai a dade a tafi wajen masu waka kuma kun san manzo Allah in yana karatun al al-qur'ani har kafiran suna zuwa su tsaya su ji saboda daɗin sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma a lokacin kasuwa ce ta yare take ci domin duk shekara suna zuwa suku uka ana fidda sarkin mawaƙa a wannan lokacin wanda ya fi kowa iya waƙa shi aka fi jinjinawa kai mawaƙi in ya ambace ka a waƙa shi kenan me ya me ya faru tsakanin al'asha da shi da al-muhallaq al-muhallaq talaka ne tilik ba shi da komai ga ‘ya'yansa biyu sun isa aure, amma a al'adar shi ne in kai ba wani ne ba kowane zai zo ya aure ‘yarka ba. amma Aisha Qais da yazo ya sauka a garin su Muhallak sai mahaifiyar Muhallak ta ce me ka na wa wannan bakon mawaki da za bashi yace ba ni da komai in ba taguwa ta ba kuma ita ce uwar garke ya zan yi in bashi ita tace ce ni ko na baka shawara yadda kake da 'ya'yan nan ba wanda ya zo auren su kake da talauci ka yanka masa uwar garken in ya ambace ka a waka shikenan kakakka ta yanke saƙa ya ce to zai gani bayan Aisha din ma yayi sallama da garin nasu yayi nisa da shi da masu taya shi hira masu taya shi shan giya mutum biyu saboda haka kawai sai ya yanka taguwar ya hada shatar ta arziki da giya aka je aka yi Aisha aka ce gashi in ji muhallak ya ce wai al-muhallak kuma aka ce wani bawan Allah ne dai ya ga cewa bai kamata ka zo garinsa ka huce bai sauke ka da irin wannan saukar ba sai ce kai ni ba zan karɓa ba gaskiya a gaya masa ba zan karɓa ba dan ban san shi ba ba zan mai waƙa ba sai take abokan shan giya suka ce ai ko ba za isa ba ka ɗauko mu mu yi doguwar tafiya mu sha wahala ga abinci ba zai ishe mu ba ga nama ya zo da giya kuma sa'an nan sai ka dinga shayar da mu farau-farau ba zai yiwu ba to shi kuma dan kai ya kunyata sai ya ce to ku ce masa sako ya iso ya saurari sako to shine da ya isa inda mutane suke yi wata waka tasa sa'afiya a ciki a waje ɗaya ambaci mutumin yace ta menene wa bittu ala tarfin nada wal muhallaqu yace na kwana a inda kyauta take sai na tarar da muhallaq ashe ga ci ga kyautar ma a wurin wannan yasa labarin sa ya yadu a duniya mutane suka dinga neman inda yake aka zo aka aure ƴaƴansa aka kawo masa kyaututtuka sai zama cikin masu ɗaukaka a larabawa to don haka sai zanto waƙa tana ci a wannan lokacin to kuma ita waƙa jarin mawaƙi shine kalmomi da iya soko magana sai suka tarar da alƙur'ani kuma ya fi waka iya so ko magana wanda waka tana karewa da kafiya shi kuma alƙur'ani yana karewa da saja'i to shi yasa ko aure bai kawo su ba sai saki sai saki sai biko ya kawo su wani ba musuluncin ne ya kashe ba amma in ya ji manzon Allah yana karatun sai ya laɗe sai ya saurara to sai suka kawo mawaka mata don in dai kaba ku ku ji waka mai daɗi ko ku ji magana mai daɗi to ga mawaƙa mata shi yasa sai zo gaban manzo Allah sama yana cewa launa sha'ul qulna misla hadha inda mun ga dama mu ma ai zamu iya faɗa irin abin da kake faɗa in hadha illa asatirul awwalin kai ma ba nakan tatsuniyoyi ne na mutanen farko sai Allah ya masa raddi Allah ya ce wa idqalullahumma kuma ka tuna musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idqalu lokacin da suka ce an ce suka ce ne amma ana nufin annabar ibn al-harith kamar yadda ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito ta hanyar sa'id ibn jubair kamar yadda muka gabatar ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa da ya gaya manzo Allah sama cewa in hada illa asatirul awwalin sai manzo Allah sama yake cewa wailaka hada kalamu rabbil rabbil alamin wannan magana ce daga ubangiji ba tatsuniya ba ce ina ita ina tatsuniya sai ce to Allahumma ya ubangiji shi fa kafirin in kana hada in dai wannan abun kuwal alhaqqa shine gaskiyar min indika da ta sako daga wajenka to yadda zamu mu gane fa amtar alaina hijaratan minas sama'i ka saukan mana da duwatsu daga sama su kashe mu awi itina bi azabin alim ko kuma in gaskiya ne ka zo mana da azaba mai raɗaɗi in ya so mu mutu wannan shine Allah subhanahu wata'ala yace ba mu labari a cikin suratul ankabut yace wa yasta'jilunaka bil azab Allah yace suna cewa wai ka gaggauta saukan musu da azaba ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب Allah ya ce sun ci sa'a don dai akwai lokacin azabar ne, akwai fixed time, ba don wannan lokacin da muka ambata cewa a lokacin za mu sauka musu da azaba, da azaba ta sauka a gare su. Wala ya fi yannahun ba da ta Allah ya ce da ku azabar ta zo musu katsaham ba su shirya ba wahum la yuqinu a lokacin ma kwata kwata ba su san da azabar ba ita kuma wannan ayar ita ma take cewa suna zuwa su ce ka saukar musu da azaba mana Allah ya ce to me na gaggawa ita jahannama fa ta ishe su gaba ɗaya duk sai ta kewaye su in an sa su a ciki shi yasa Allah ya ba labari a cikin suratul qaf wa qalu rabbana ajjil lana qalu lana tana cewa Allah ka gaggauta sakko mana da kasan mu na azaba mana kafin alkiyamar mu alkiyamar ta yi nisa ma sai Allah ya ce da maza su rabu da su kawai shine Allah ya bada labarin wannan abin da ya faru a cikin suratul ma'aris Allah ya ce sa'ala sa'ilun Allah ya ce sa'ala sa'ilun wani mai tambaya ya zo ya yi roƙo ya roƙi Allah bi azabin waƙi cewa azaba mai faruwa ta afku a kansu anan kenan an ce maka waye sa'ilun ɗin sai ka ce a gwargwadon hadisin a bisa hadisin da Ibn jarir ya rawaito shine an-nadru ibnu al-harith sa'ala sa'ilun waye sa'ilun din shine an-nadru ibnu al-harith wa idh qalu lokacin da suka ce waye ya faɗa an-nadru ibnu al-harith kai kenan qur'ani yana fassara kansa da kansa waccan ayat ta anfal ta haɗu da waccan ayat ta ankabut ta haɗu da waccan ayat ta suratu qaf ta kuma haɗu da waccan ayar ta suratul ma'arij sun haɗu sun ba da sinariyo ɗin in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina ijaratan min as-sama'i aw itina bi'adhabin alim kaji kafiri shi da zai ce in kana haza huwa al fa arshidna ilai in wannan shine gaskiya Allah ka nuna mana hanya to amma matsalar shine duk wanda Allah ya rufe mai zuciya to ba za ta taɓa buɗewa ba kuma motsawarsa duk motsinsa ɗaya zai ƙara shiga cikin ɓata ne shi yasa ka roƙi Allah shiriya in Allah ya nuna maka shiriya kuma duk yanda aka yi aka yi ka zuwa ga ɓata ba za ka ɓata ba na'am sai Allah ya ce min. Allahu akbar sai Allah ya ce wa ba kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihi to ai Allah ma yayi alƙawarin ba zai azabtar da su ba alhali kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin su ba taɓa wani annabi wannan febo din ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ana son abu ne saboda ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu abu na farko ko dai wannan abin kana da dangantaka da shi duk abin da yake naka ne sai kana son sa a ah, yanzu aka ce za a yi bal da ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Najeriya yawanci 'yan bal ɗin Najeriya arna ne amma so kake su lallasa 'yan Saudi Arabia ko saboda kawai kowa zuciyarsa tana kuma irin wannan san ba za a zarge ka a kansa ba in dai ba ka juya shi ya koma na addini ba yau ne kana zaune da mutum kwana ɗaya shekara ɗaya sama da shekara sai wata ran a ce ai akwai wani kowa na gashi da kakarsa da kakakka yadda suke gobe in ka zo kallon da zaka mai ba irin na jiya bane sai ka ji kaunarsa ta ƙara shiga zuciya ga ɗa yana taɓara amma iyayensa suna son sa wannan ɗabi'a ce haka Allah ya halicci irin wannan son a cikin zukata akwai dalili na biyu kuma na so yakan zama saboda wannan abin yana amfana maka duk wanda ya amfana maka sai ka ƙaunace shi ko da addinin ku ba ɗaya ba kuwa zuciya tana son wanda zai amfana mata kuma kowane irin amfani in ka sai waya sai kai ta ririta ta saboda tana da amfani amma daga ran da ta tsaya kuwa dukkan ta zaka wurgar da ita saboda ta daina amfani wannan shine dalili na biyu dalili na uku kuma akwai so na birgewa abu ne yana da kyau abu mai kyau kowa yana son sa duk wanda ya ga baya son abu mai kyau to yana da matsala yana da psychological problem yana da mental disorder abu yayi kyau duk duniya ta ce yana da kyau shi kuma ya ji ya tsani abin saboda kyansa to ya saba wa ɗabi'a abu na hudu kuma akwai so na cancanta wanda ko hasidin iza hasada wanda in sun kalli sama za su ce ta karkace to ko irin su in suka ga wannan abin sun sai dai kawai su ki Allah to manzala suma ya haɗe duka waɗannan abubuwan abu na ɗayan aka ce kowace al'umma ta ware ta bi annabinta mu wa zamu bi annabi Muhammad sallallahu dan dai Allah ya hana mu fifita tsakanin annabawa ne mu ce gwandawa na da wani amma in kowace al'umma za ta yi alfahari da annabinta muka za mu yi alfahari da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma la nufarriqu baina ahadin min rusuli kun ga muna da alaka da shi ta ɗaya kenan da haka duk wanda bai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi asara abu na biyu dalili na biyu da yasa ake yin soyayya shine ana son abu saboda yana amfana wa mutum a duniya akwai wanda ya amfana mana irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai sun samu babban amfani da shi ta hanyar sa za su shiga aljanna ba wanda ya isa ya shiga aljanna a duniyan nan in bai wa manzon Allah da'a ba ko kai ko daga wace al'umma ma yake ko a lokacin annabi Adam ya zo domin dole ba zai shiga aljanna ba sai ya bi annabinsa shi kuma annabin ya kudure a zuciyarsa cewa da zai riske annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai aje kambinsa na annabta ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina مِّثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا نعم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثمي نعم قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ya ce ka tuna lokacin da Allah ya ɗau alkawari tsakaninsa da annabawa tun na farko cewa duka da duk da cewa Allah ya ba ku hikima da annabta ko Allah ya ba ku annabta da littafi kuma yanzu in manzon Allah ya zo kun yi alkawarin za ku yi imani da shi kuma ku bi shi ku taimake shi dukkansu suka ce sun yarda Allah ya ce to qalu aqrarna suka ce mun yarda Allah ya ce to ku shaida ni ma ina mai shaidawa tare da ku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya ga annabi sayyidina Umar ya tsinci wata takarda a ciki akwai wani sumuni na attaura sai abin ya burge sayyidina Umar yana karantawa yana ta jin daɗi har ana daidaita sahu ma bai gyara ba sai manzon Allah ya ce masa gyara Umar sai ce ya Rasulullah kaga asabtu zamilatain na na tsinci wasu ɗan takardu biyu a ciki akwai wani sumuni na attaura sai ran manzon Allah ya ɓaci yace ce awalam atikum biha bayda'a naqiyya ba na zo muku da addinin nan wannan shari'ar ba faratas mai kyalli sai ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i yace kai koda annabi Musa inda zai dawo ba zai samu nasara ba sai ya bi ni saboda kowane annabi iya al'ummarsa aka aiko shi kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa ga 'yan tsirari zai yi kiransa iya nan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma shi ku annabi muhammad sallallahu alaihi sai Allah ya aiko shi zuwa ga kowa da kowa Allah ya ce Allah bai aiko ka ba sai dan ka zama zuwa ga mutane ka fatan da wasu ma haka muke cewa ka dinga musu albishir kuma ka dinga musu gargadi albishir cewa duk wanda ya kaza zai shiga aljanna gargadi kuma cewa duk wanda ya kaza zai shiga wuta to kun ga dole a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan dalili na uku ba a taɓa yin wani ɗan adam mai kyau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya faɗa sai dai tawalu irin na manzo Allah sallallahu a cikin hadisin Jabir dan Abdullah wanda Imam Muslim ya rawaito yace an lokacin da aka yi iraji da shi aka je da shi sama ta biyu yace sai na ga Yusufu wa qad u'tiya shatar al-jamal sai na ga an bashi rabin kyau to ina ma'anar rabin kyau shi manzo Allah shike da cikakken kyan shine mai waka yace dan duban Yusufu mataye an dan duban Yusuf mataye an same su kamar sun maye duk sun yayyanke hannaye dukkan Yusuf ba ɓoye-ɓoye bai fi rabin ka agun ba sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne komai nasa daidai ba shi da ƙaton kai sallallahu alaihi wasallama amma kuma ba ɗan mitsitsin kai ne da shi ba abimun ra'as dan ya dace da kyakkyawar fuskar da yake da ita ada ajal ainain mai gwada-gwadan idanu shadidu bayadil bayadi wa shadidu sawadi sawadi bakin idan nasa baki kiran farin fari tas gashi da yalwar gashin ido da gazar-gazar din gashin gira sannan gashi da tasashen hanci karan hanci gashi da gangararren kundukuki gashi da haƙora masu kyau mutafarrijal asnan asnan a jira suke idza a kan nuri yakhruju min sanayahu in yana magana ana ganin haske yana fitowa daga tsakiyar wushiryarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama rahbal kaffain yana da faɗin tafukan hannu sa'an nan yana da yalwar gashin kai wata ran gashinsa yakan zo har ya huce kunnensa har yakan tifke shi ya daure shi a baya wataran kuma yana yanke shi ya dawo tsakiyar kunnensa wataran kuma ya zo dab da kunnensa sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma shi ba zankalele ba laysa bit tawil al mumaghiti wala bil qasir qatiti ba kuma guntu bane gajere amma ya fi kusa da sahun dogaye masu tsayi sa'annan kuma fari ne wanda farinsa aka cakuɗa shi da ja sa'annan yana da yalwar ƙirji azimar sadari sa'an nan kuma yana da kafaɗu madaidaita yana da yalwar kowace gaba wannan idan ka ɗauki ɗabi'arsa sai ta daidai da yanayin halinsa in yana tafiya baya laƙai-laƙai ka anna ma yanhattu min sababin kai ka ce yana sakkowa ne daga sama idan ka kalli hadisin albara da hadisin anas ibnu malik da hadisin hindu ibnu abi hala da sauran hadisan da suka zo sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama sifar kawai za ka karanta ya saka kuka saboda ba a taɓa samun lokacin da ba a ƙaunaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yawa mutum yakan taho kamar yadda tirmizi ya rawaito a cikin shama'il da zumar ya ƙi shi sai kuma son sa ya shiga zuciyarsa sannan kuma sai so na hudu shine saboda cancanta ba a taɓa yin mutumin da in ka kalle shi ka kalli rayuwarsa dole ka so shi ba irin manzo Allah sama a ɗabi'ance kana duk wanda kake tausayi kana son sa to manzo Allah sama bai taɓa ganin babansa ba di yaron aka ce maka maraya ne in kana da hali sai ka kai wannan bari in ja shi kusa da ni Allah sarki babansa ya mutu to shi tun ya so a ce ya ga babansa amma Allah bai so ya gan shi ba bai taɓa ganinsa ba sannan ya zo wa matatul um lamma an anista biha wa lam takun hina wallat balil al-hulumi mahaifiyar tasa da ya santa fa yana kaunarta yana santa amma daidai lokacin da ɗa ya fi shakuwa da mahaifiyarsa Allah ya ɗauke ta kisa har ya girma ka kaga wafa'i irin na annabi sallallahu alaihi sallama, da ya zo ghazwatul abuwa da aka zo daidai wurin ka duba fa ka gani a lokacin shekararsa shida ka lissafa sai da ya ƙara shekara talatin da hudu aka aiko shi ya ƙara shekara goma sha uku kaga ya zama arba'in da bakwai kenan sa'an nan ya ƙara shekara ɗaya a madina arba'in da takwas rabansa da mahaifiyarsa amma da yake suna tare ta rasu aka binne ta ba a taɓa rawaitowa ya je wajen ba tunda bai taɓa zuwa madina ba sai a wannan lokacin tun girmansa amma da ya zo sai da ya iya loketin ɗayan da kabarin yake har ya roƙi Allah a bashi dama ya je ya ziyarce ta aka kuma bashi dama iji inda kabarin na ce ta sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah a bashi dama ya mata addu'a ba a bashi ba ya dinga kuka sahabbai ma suka taya shi kuka to ko wannan ka kalla na rayuwar annabi sama zai ja hankalinka kuma baka tausayi kaji ji kuma kaunarsa ta shige ka ya taso a wajen kakansa ya sha kauna a wajen kakansa a daidai lokacin da shiga shekara takwas kakan ma ya mutu bai taɓa yin wani abu na shirme ba tun yana ƙarami ya zo ya girma aka ƙaunace shi ya abubuwa na bajinta ga amana kowa in ya rakito abinsa sai ya kai masa har ma ana ce masa aminu ga iya magana ga karamci ga girmama dukkan wanda ya cancanci a girmama ga kara ga mutunci sanda Allah ya aiko shi kuma sai ya zanto mafi sauƙin mutane ɗabi'a ƙaramin yaro sai ce zo ka raka ni sai ya bi shi Anas ya zauna a wajensa shekara goma amma manzon Allah sa bai taɓa ce masa kai me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba Anas da kansa ya ce matansa sai su so su yi min faɗa akan wani abu manzo Allah ya ce ku kyale shi ba ku ga yaro bane ya aike shi wata rana ya tafi yana wasa a hanya ya ga yara ya tsaya ya bi shi manzo Allah ya bi shi ya ga yana wasan ya ce da manzo Allah ya jira su gama manzo Allah ya jira su ka gama kuma suka sallallahu alaihi wasallam to in ka kalli ɗabi'arsa shi yasa duk mai kin annabi to criminal ne wannan Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin ni me mujrimin ne me mujrimun ne criminals Allah ce kowane annabi dawa mun sanya masa makiya amma a cikin criminals duk wanda ya ci duk wanda kaga yana kyamar annabi to dama mai laifi ne in ka bibi rayuwarsa za ma ga yana da matsala shi yasa babu sharri a duniya da za a yi maka irin a ce ba ka san annabi ni ban ga kotun da za ka kai mutum ƙara a duniya da ta wuce kotun Allah ba in ya ce ba ka ƙaunar annabi sassa musamman kuma in kai wajen ƙoƙarin tallata addinin da annabi ya zo da shi shi yasa masu bid'a ba su samu kwanciyar hankali ba a rayuwarsu face da suka nemo lafazi mafi muni wanda mu a ganinmu da kafirci da ƙin annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsu ɗaya ubansu ɗaya domin mutum ba shi da amfani in bai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka wanda ya ce maka baka son annabi to bai cancanci ko ba sai kai masa Allah ya isa dan duk abin da kai masa wallahi baka daukan sa Allah ne kadai zai isar maka to anan ku duba dai ku gani Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim mu musulmai Allah ya tsare mu daga shiga wuta ta hanyarsa saboda mun masa biyayya su kuma kafirai Allah ya dakatar da yi musu azaba ta isti'sali saboda manzon Allah yana cikin su Allah ba zai halakar da ku ba annabi yana cikin ku kai hatta munafikai ma sun ci albarkacin manzon Allah suna ba wani annabi da aka ce masa ya kyala munafikai a kusa da shi amma manzo Allah sallama ya ga munafukan ya san su amma saboda sun ce la ilaha illa illallah muhammadur rasulullah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka yashhadu kuma Allah ya ce walau na sha'ula a raina Allah ya ce ƙarasa tu ƙarasa ya alama asrarahum asrarahum Allah ya ce inda mun ga dama duk za mu nuna maka su mu gaya maka sunansa da sunayen iyayensu. Al'arabta wanda zimamu, amma za ka gane su ta hanyar alamunsu. ولتعرفنهم في لحن القول amma ka saurara wa in taqulu tasma' li qawli wa in in suna magana tasma' li qawli saboda tsananin daɗin bakinsu sai ka saurara ka ji me cewa ka annahum khushubun musannada amma matsorata ne ya sabuna da zarar an yi tsawa sai su zaci za a saukar musu da azaba ne Allah ce humul adu فاحذروهم Allah ce Allah ya ce magauta ne fahazaruhum ku yi taka tsantsan da su qatalahumullah Allah ya tsine musu anna yufakun duk inda suka wan Allah da muna nan zamu zo kan munafikai a suratul tauba in dai Allah ya ara mana da rai da lafiya anan ne aka yi maganar munafikai aka duk wani munafuki. za a tona masa asiri a suratul tauba ba fa anan ba a to kan ku zaga wasu dan ba munafiki anan insha Allah munafikan duk duniya ma duka ba wanda za a kyale insha Allah to Allah subhanahu wataala yace mana wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim hatta dabbobi sun ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum فأسن الذبح a ينكاما كي أهنكلي وليحد أحدكم شفرته وليرح ذريهته مغانا wani ƙungiyar rajin kare haƙƙin dabbobi su sun makara ai tuntuna aka kare haƙƙin dabbobi manzo Allah sallama naha anil masbura manzo ya hana a ɗauki dabba a ajiye ta a maida ita karan bara ta zama target ana koyan harbi wasu dan mugunta sai su ɗau dabba sai su dinga koyan harbi a kanta manzo Allah sama ya hana wannan haramun ne manzo ya hana hada zakaru fada ka ɗauko zakara wannan ma saboda wani zai cuci wani ya hana hada raguna karo haramun ne wannan ɗabi'a ce ta mutanen wofi kaga hatta dabbobi ma da ba sa magana manzo Allah sallama ya ga wani mutum ya ɗoro wa saniya kaya niki niki niki-niki ko raƙumi kai an lafta mai kayan da ya fi ƙarfinsa ya kawo ƙara wajen manzo Allah sama manzo Allah ya ji maganarsa kuma yi wa mutumin magana ce ka ji tsoron Allah saniya an ɗora mata kaya manzo Allah ya ce da kanta ta ce mali hadha khuliqtu ba dan haka aka halicce ni ba manzo Allah yana gaya musu dan su san cewa ba a lafta wa sa kaya yace wa inna ma khuliqtu lil harth hadisi yana cikin sahih al-bukhari kitabul manaqib babu manaqibi abi bakr ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta ce ni an halicce ni ne in yi noma kai kuma kana lafta min kaya sai sahabbai suka yi mamaki subhanallah a ta takallam su ana ga yaƙi suna ga ƙura manzo sai yake su ɗau darasi a cikin magana sai suka ce dama saniya tana magana manzo sai ya musu magana ta manya sai ya ce wa ana uminu bidhalik ni na yadda tana maganar wa Abu wa Umar wa Umaru yu'minani abubakar da umar ma sun yadda kuma mai ruwa ya ce walam yakun mata ababakar da umar kuma a wajen abubakar baya nan umar ma baya nan manzo Allah amma ya musu shaida cewa su ma duk abin da ya yadda da shi za su yadda da shi shi yasa Imam bukhari ya kashi a cikin babin da yake magana akan falala da daraja ta sayyidina Abubakar to muhallin shahid anan tausasawa dabbobi da ake yi shi yasa in ka bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ka huta zaka samu komai a ciki ba wani abu da za a kyale ka kuma sai ka fita waje wani waje ka nemo a ciki akwai fiqihu akwai aqida akwai suluk akwai komai da ka sani to wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma Allah ba zai taba azabtar da su ba wa hum yastaghfiruna alhali suna neman gafara Ali bin Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsiri cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun yace ai wa fihim man qad sabaqa lahu min Allahi dukhul fil iman ai in dai a cikinsu akwai wanda Allah ya ƙaddara cewa zai shiga cikin musulunci wa huwa al-istighfar wa suna sallah domin a cikin sallah din akwai neman gafarar Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya akwai bayani karara da ke nuna cewa istighfari yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ijewa mutum azabar Allah subhanahu wataala muddin kana istighfari kaɗan daga cikin falalar istighfari kenan istighfari yana janyo wa mutum arziki mutum bai taɓa shiga cikin talauci ba ya dimanci istighfari fa sai sai Allah ya azarta shi da muna da lokaci duk da mun karanto ayoyin amma akwai aya cikin suratu nuh ana ramma ka bar karanta mana to karanta na'am Allah ya ce sai annabi Nuhu ya ce na ce musu ku nemi gafara ubangijin ku ku dinga istighfari dan Allah mai yawan gafara ne yursilu samaa alaikum midrara in kuna istighfari to Allah zai saukar muku ruwa daga sama midraran ya dinga zuba wa yumdidukum bi amwalin kuma Allah zai karfafe ku ya kara muku dukiya wa banina ya ba ku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin ya raya muku gonakanku wa yaj'al lakum anhara ya ba ku ƙorama ta ban ruwa saboda kaga guda biyar a waje ɗaya shi yasa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama baya rabo da istighfari abdullahi dan umar yace ba mu taba tsayawa da manzon Allah sa'a ba face in ka kalli bakin sa yana ta maimaita astaghfirullah wa atubu ilai yace a tsayuwa ɗaya sai manzon Allah yayi so ɗari ba yanda zaka ka fuskanci Allah da istighfari ya barka ka tadi astaghfirullah wa atubu ilai ta isa taimaka abin da baka zata ba a wajen Allah subhanahu wataala وانا التي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نعم وما له الا يعذب Allah subhanahu wata'ala yake cewa ah, wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram to ma su suwaye me suke da shi na daraja da matsayi da ma Allah ba zai azabtar da su ba ai ba dan su aka ji azabtar da su ba musamman ma wahum yasudduna 'anil masjidil haram suna tsayawa su kankane su hana mutane zuwa ɗakin Allah mai alfarma kamar yadda suka dinga wa musulmi wa ma kanu ahu. wato kuma masallacin ba nasu bane in uhu illa almuttaqun masu masallacin na hakika su ne masu tsoron Allah su kuma ba su da tsoron Allah saboda haka duk wanda yake zuwa yake maka takama cewa masallaci na wani in dai ba shi da tsoron Allah ƙarya yake wanda yafi cancanta da masallaci shine wanda yake tsayawa a raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki dan haka bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ke mallaka maka wurin ibada ba wai bin san ranka da raya abin da kake tunanin shi ka gada a wajen iyayenka ba in auliya uhu illal muttaqun to kuma sai a ɗauko ta ƙawa a sa ta a ma'auni a ga waye mai tsoron Allah waye mai shiri da taka tsantsan domin ranar alkiyama waye mai yadda da dukkan abin da Allah da manzansa suka faɗa wanda duk yake haka to shine yafi cancanta da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala in illal illa almuttaquna walakinna aksaran nasi la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane wato ainihin ba su sani ba mashirkai sun yi ta siwa masallaci hidima ɗakin Allah amma Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi Allah ya ce bai kamata ma mushrikai wai su zo su ce za su raya masallaci ba ɗakin Allah alhali su kansu sun san cewa su kafirai ne sai Allah ya ce mi Kuma mashirikai tuntuna ai in ma sun yi ladan Allah ba zai ba su ba ayyukansu sun ɓaci kuma in sun shiga wuta za su dawwama a cikin wuta. Da haka in auliya uhu illal muttaqun masallaci dai na masu takawa ne shi yasa ku ji tsoron Allah ya ku ahlus sunnati wal jama'a ku yi kokari ku raye masallatan ku da abin da zai burge Allah bisa tsarin abin da manzon Allah sallallahu ya zo da shi masu faɗa a cikin tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa an raba masallatai daga biran dukkan abin da ka san babu koyarwa ta Allah subhanahu wataala a ciki Bari za mu ji mai kafirai suke yi a masallatansu sai Allah ya ce wa ma kana salatu فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع سوك كافري ibadar su ma indal baiti a cikin ɗakin Allah in sun je ba komai suke ba illa muka'an in ba tafi ba wa tasdiya da kuma fito da kaɗe kaɗa-kaɗa ne da raye-raye kawai sai a tafi ana tafi ana fito kuma wai a ce wai Allah ake bautawa yaushe ka taɓa ganin bautar Allah da kuma abin da ya shafi tafi da fito duk wanda ya sa zuciyarsa ta karkata akan kaɗe-kaɗe da raye-raye to za ga ya yi fanfanfan da kuma bautar Allah tuliyal kitabu fa atraqu la khifatan lakinnahu itraqu sahin lahi wa atal ghina'u fa kal hamir tanahaqu wallahi ma raqasu li ajalillahi دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي yace an karanta littafin Allah sai ga sun sun da kai ba wai dan tsoron Allah ba kawai dan dai rafkanwa ne daga fala da haka duk mai son kaɗe kaɗe in an sa littafin Allah baya so ko mota ce kuna tafiya ada da Allah ana su ana hira ana surutu to a daina hiran mana a ji littafin Allah a da Allah da Allah kashe kashe wa atal gina'u amma sai ga kiɗa fakal hamiru tana haku sai ga ana tarawa kai ka ce jaki jakuna ya ce wallahi ma raƙa su ajalin layi ƙarya ne mutum ya maka wai yana rawa ne don Allah duffun ganga ce wa mizmarun da algaita wa nagmatu shadin da mizik kuma na mai kiɗa fa mata ra'aita ibadatan bi malahi yaushe ka taɓa ganin an bauta wa Allah da kiɗa shi yasa wato shi kiɗa da kake ganin sa shu'umi ne asma'uhu dallat ala awsafihi tabban lidhil asma'i wal awsafi sunayensa gashi nan muka'un tasdiyatun laghwun lahawul hadith sunaye da yawa Allah ya kira shi a cikin alqur'ani mun karanta su a tafsirin mata na san ana tatturawa mutane sa ji a wannan tafsirin da muka zo faɗin Allah wa minan nasu man yashtari lahawal hadith ta cikin suratul luqman dan haka ba zai yi a zuciya ɗaya kiɗa da raye-raye da kaɗe-kaɗe ya haɗu a zuciyar bawa kuma tare da littafin Allah ba dole sai dai ɗaya ya sallami ɗaya wanda ya shagala da kaɗe-kaɗe da raye-raye to za kuma ya sallami ƙur'ani wanda kuma duk ya mai da hankalinsa akan san ƙur'ani to za ka ga baya san kaɗe-kaɗe da raye-raye shi za ka wa kanka isabi an tambayi Abdullahi ɗan Abbas wani ya ce masa wai me za ka ce game da kaɗe kaɗe ne ya ce to in aka zo da gaskiya aka zo da ƙarya a ganinka ina za a sa kiɗa to fil batil gaskiya yana cikin ƙarya ce to wal batilu fil jannati an fil nar yace fil nar yace izhab faqad aftaita nafsa je ka ka ba kanka amsa shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da kada kada to za ga ya zama munafiki kamar yadda ya tabbata a asar na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa an-nifaqu yum al-ghina'u yumbitu an-nifaqa fil qalb amma idan waka ce wacce take a ciki akwai tuna Allah akwai tuna wa mutane abin da Allah ya dora musu na nauyi akwai nishadantarwa wadda babu haramun a ciki ce wannan babu laifi an zo an tambaye Imam Ahmad aka tambaye shi aka ce me zaka ce game da kida yace kaman me ko game da waka tunda su a lokacin in sun ce gina suna nufin waka aka ce kamar yadda wani yake cewa idza ma qala li rabbi amastahayta ta'sini وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني kawai sai imam Ahmad ya fashe da kuka ya kama gimin sa ya fara maimaita baitukan har ya shiga gida yana kuka idza ma qala li rabbi amastahayta ta'sini in ubangiji ya ce min kai bawa na baka jin kunya kake saba min wa tukhfi dhanba an khalqi kuma in kaga bayina sai ka dinga boye zunubi wa bil isyani ta'tini ni kuma ka fuskance ni da zinubi ya zaka ce sai wannan ya ba shi kuka sai ya shiga yana ta maimaita baitukan yana kuka to ban da irin waɗannan waƙoƙin amma waƙa in ya zanto a cikinta akwai fitsara da rashin kunya da rashin mutunci to ta shiga cikin wannan wa ma kana min indal baiti illa muka'an wa tasdiya shi yasa duk masu kaɗe kaɗe suke nufin addini an neme su su kawo hujja sun kasa kowa ai an san akwai masu kaɗe kaɗe ko a masallaci sai dai su ce akwai ya uwana ku kawai zan zakirai zan bayyana muku ku kawai zakirai zikiri ake da kiɗa zancen da na ji ana faɗa a cikin gari mai ƙona rai mun katsuro mun katsuro a cikin ɗariƙar ƙadirai mun zo da al'amura ciki na ta wanda mu muka ƙirƙirai wallahi na rantse da sarki jalla wanda ya ba mu rai duka ayyukan ga na ƙadiriya babu ɗaya da na ƙirƙirai Dukanin abin da na bayyana ya zo cikin littattafai duka malamin da yake musu ya taho ya gansu a fai da fai ina suke babu su har yanzu ni ba duban jahili ko da yana kada kangarai to wannan yayi amma dai ina dalilin sai aka ce a'a a ranar nan da an ka shigo madina a ranar an ka doka baƙadiriya wai a madina wai hadisin tsala albadaru alaina muka ce to hadisi ne da'ifi ta hanyar waƙidi aka same shi ko matruk ne in ma haka ne kaddara san da annabi ya zo an buga yanzu dan Allah a hikima manzon Allah ya shigo gari kuma daga shigowarsa an tare shi ana ya fara cewa ko wannan haram ne wannan har ai ba wayewa a ciki kaddara cewa an buga muƙaddara an buga abu nawa aka yi a farkon al'amari daga baya aka fasa da aka zo aka zauna aka nutsu an ƙara bugawa manzo Allah bai fita ya je maka ya je umara ba ya je hudaybiya ya dawo amma an karɓe shi da kiɗan sai mu ce to da ya zo sun nutsu bayan musuluncin ya ratsa sai ce wannan abin da kuka yi ba kyau sai suka dina shikenan aiko sannan kuma waka ta kai al Badru, alaina min saniyatil wada mu alhamdulillah bambancin mu da yan madina kawai su a aka haife su amma mun san madina mun san inda saniyatul wada take za mu iya cewa daga nan zuwa nan nan ne saniyatul wada to ita saniyatul wada a can hanyar fita daga madina take wanda daga nan mutum zai bauɗe wadil azim shi kuma shigowa ya ta hanyar ƙuba? ai ba a ce kuma a min saniyatul wada ba yadda larawa suke ji da fasaha da ma dai kharaja aka ce to sai mu ce kharaja min saniyatul wada amma a ce tsala kuma min saniyatul wada to gaskiya dai a sake duba matanin amma ƙarashin kuma duk abin da aka faɗa a waƙar ya dace da annabi sallallahu alaihi wasallama وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وانا دباب ليفي shi yasa batun kaɗa kaɗa a cikin masallaci wannan abu ne da ya saba wa shari'a ba a yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba a yi a lokacin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai imamu ahmad ma da aka tambaye shi game da kiɗa ta yi hadha ma yaf'aluhu inda na al fusak. in ka ga mutane suna kiɗa to fasikai ne haka ya ce umar ibn abdulaziz da ya ɗauko malami zai koyar da 'ya'yansa ladabi da tarbiyya ya ce falyakun awwala ma ya ta'addabu na min adabika bughdul gina. farkon abin da nace so ka fara koya musu kafin alu an baki wauzal ma fara koya musu kin kiɗa su tsani kiɗa tukun Ya ce don yana janyo fushin Allah subhanahu ta'ala ba na son kiɗa kada a yi shi abin da ya gaya musu kenan haka zalika khalifa na ƙarshe a Banu Umayya abin da ya tashi ya ja hankalin mutanensa kenan ya ce a ku da kiɗa domin kaza da kaza da kaza ce in kuma dole sai kun yi to kar ku bari ku haɗa da mata in mata suna wajen to ku yi nesa da su saboda kiɗa ruqyatu zina yana sa mutum ya yi sha'awar zina kuma yau ka kalla hatta kiristoci ma me suke yi a su su fa suna da kwaya master kwaya mistress ake cewa ko masu kiɗa-kiɗan nan an je kawai shi kenan ai ta waka, ana ta rangaji Yesu mai ceton mu ai ta ‘yan matan zumunta da sauransu amma mu a masallaci in ka shigo ba rawa ake ana dariya ba duka ‘yan aljanna in suka je aljanna rahoton da suke bayarwa kamar yadda kuke a tsorace kowa yana sauraro haka suke dan in suka je aljanna sai mutum ya ga irin abin da Allah ya masa ce wai ya aka shigo da mu aljannan nan ne yanzu har mun kai matsayin da aka yi mana haka ko akwai wani bayanin ne dukkan sai ce inna kunna qablu fi ahlina ai san da muke cikin ahalinmu muna cikin tsoro to kaga alama tsoro zaka kalli mutum yana rawa ne a duk wanda kaga yana rawa ana cikin nishadi ne to wannan kuma magana arna ce innahu kana fi ahlihi to yanzu Allah auna can inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin muna cikin tsoro da razani da ka kalli fuskar matsoraci za gane su kuma kana fi ahlihi masrura yana cikin iyalinsa a cikin raha da ka kalli fuskar wanda yake cikin raha kaga ana shewa ana lankwashe kafa ana daga hannaye ana rangaji ana karerera balle ma inda mata a wurin inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin wannan kuma innahu kana fi ahlihi masrura to sai ka auna ka gani wancan ɗan wuta ne wannan kuma ɗan aljanna ne da haka yan aljanna in sun shigo masallaci nutsuwa suke yi ba kiɗa ake ana rausayawa ba duk wanda kaga ya kaɗa kai ya rawa to kiɗa ya daɗi ne in kiɗa bai daɗi ba ba a rawa a hankali a hankali wani ma in ya tuma sai ya faɗo wai jazaba ce ta kama shi amma da za a yi ta karanta qur'ani ba zai jazaba ba ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع, سنة تتبع وأن يأكل اللحم أمرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وهل أذكر القوم إلا القساع ba abin da ke sa mutane su su faɗi suna wannan tumaɗin in ba akushi na abinci da suka ci suka ƙoshi ba Allah ce wa ma kana salatuhum inda albaiti illa muka'an wa tasdiya ay tasfiqan wa tasfira kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi Allah ce fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandani azaba eh, ta ubangiji subhanahu wataala bima kuntum takfuruna sakamakon kafircin da kuka kasance kuna yi to ɗan uwa lokaci yayi halinsa tashi da sauran bayanai sai dai mu tsaya in aka fara ce kamar lokacin a zai mhm, to kafin bayani da za a gabatar da Allah akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu da Allah ya sa ya ziyarce mu ziyara ta musamman ta ƙauna da soyayya a Sheikh imam Malik. Imam Malik is there with us, is one of the Dawa officials in River State. And uh, he is currently a director of Dawa under Jamaat Izalat al-Bid'ah wa Iqamat sunnah in Rivers. And he head the committee of Tafsir there. So he visited us. Uh, uh, he may have some words, maybe in one or two minutes to say. He can even say Salamu Alaikum to you. Imam Malik is nowhere to be found ok mai yiwa to ya tafi saboda wani uzurin ne ala kulli hal in ya dawo okay so uh, imam malik will have some few words to you imam malik ibn yahya from river state الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We thank Allah subhanahu wa ta'ala by His mercies we're here, by His mercy we gather here, by His mercy we listen to tafsir from our Sheikh, uh, Sheikh Abu Bakr Abdul Salam, Babangu Ali, may Allah reward you abundantly. Uh, an ce na yi da hausa mai wa Allah Ta wa ta'ala godiya wanda ya kaddara Saduwanmu a yammacin nan a nan masallaci wanda ake kiransa Khulafahu Rashidun a birnin Legas. Allah tabaraka ta'ala ya sanya Saduwanmu da alkhairi. Alhakika da muka ji labari cewa shek ɗinmu a baban gwali yana Legas a muka samu tattauna da shi ga cewa ya zama tilas mu kawo ziyara ta musamman insha Allah kuma gashi Allah tabaraka ta'ala ya kaddara mun zo kuma mun tarar da yan uwa masu albarka Allah ya inganta ya rayuwa mu gaba daya hakikani tafsiri tana da bukata na hidimomi da dama yana da bukata na hidimomi da dama kuma yana da kyau dukkanmu da manyanmu da yaranmu da dattijai gaba ɗaya mu sa hannu mu gan cewa tafsiri ta tafi yadda ya kamata saboda ita tafsiri me ake karanta shi tafsiri hausan nawa shi hankali idan kuka fanni na dan dan turancin nawa would be different ko ba haka ba so shi tafsiri hakika maganan Allah yake karanta kuma mun cewa cikin watan Ramadana shine watan da Allah ta'ala sauka da Qur'ani mai girma ko kuma dukkan littattafai da Allah ya sauko saukar da su so hakikani kamar yadda muke da sare-sare a jihar Riba yana da kyau a ce Lagos tana da kwamiti ta musamman wanda ba ta da wani aikin da za ta yi ye in ye out shine kawai preparation for Ramadan tafsir idan aka samu wannan to dai sauwake ma shugabanni wajen me damu yanzu nan me damu kaza idan aka yi planning da kyau da samu nasara da samu dacewa almisali a jihar riba muna da kwamiti ta musamman na tafsiri me aikinta yanda da yi planning in tafsiri yanda da gudanar da ita matsalolin da yake cikinta shi da sha na masu malamai wanda suke gudanar tafsiri dukka gaba ɗaya yara ta a karkashin committee tafsiri so committee tafsiri they are like independent they are like independent they are report das su dinga kaiwa shugabanni after the whole of the program every year ga abin da muka yi ga abin da muka yi ga abin da yake su kuma sa albarka so irin wannan idan aka ci gaba insha Allah ta'ala ba abin da da samu illa nasara amma idan muka yi kimu failing na planning dan in ya zo lokacin execution da mu dinga sa wanda ce ya ba kai kaza ba ya bi kai kaza ba ya zama to cewa Mr. A ya san responsibility abin da zai yi kai naka kula da masauki kai naka abincin da malam da ci kai naka kai malam daga nan zuwa nan shine aikinka kai kuma ka lura da sautin abin da malam dai magana da su kai kuma ina da ina malam dai zayarta, kai kuma wani wa'azi lectures da menene wani take wani topic malam dai gudanar duk wannan gaba da zama cewa akwai divisions of labor to idan aka yi wannan insha Allah ta'ala da samu natija biznillah ta'ala so insha Allah ta'ala sauran bayanai da ikon Allah da dasa da mu rubuta ta mu maikawa shugabanni mu ga yanda da su yi insha Allah ta'ala su samu irin wannan misali a ce jihar Riba ai jihar Riba kan Lagos ai jihar Riba da can nisa ko a Lagos kuma da something that uh, akwai a lot of uh, uh, musulmai sosai in ba don wani abu ba a ce ma Lagos state is an Islamic state ko ba haka ba Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi wayan ce it is why a thing is considered valuable that is seriously looked after Allah ya ba mu ikon ɗabbaka dabbaka abinda malam ya gaya mana fadl